A watan Yulin 2022 ne Majalisar Dokokin Ƙasa ta wancan lokaci ta ɗauki matakin hana zartar da hukuncin ɗauri ga duk wanda aka samu da laifin cin zarafi ta hanyar kafafen sadarwa na zamani don mai gurbi da biyan tara. A wancan zamani mahukunta sun ayyana matakin a matsayin yunkurin baiwa jama'a damar morar 'yancin faɗin albarkacin baki. To sai dai wasu na fakewa da wannan mataki don yada kalaman batanci da cin zarafi da na yunkurin tada zaune tsaye. in ji ministan shari'a mai shari'a aliyu dauda a sanarwar da ya fitar ya kuma kara da cewa lura da wannan aika-aika ya sa shugaban kasa janar abdulrahman chani saka hannu kan wata takardar da ke dauke da wasu sauye-sauye saboda haka daga yanzu duk wanda aka kama da aikata irin waɗannan laifuka zai bakunci gidan yari kai tsaye kuma sabuwar dokar ta tanadi daurin da ka iya farawa daga shekara guda zuwa biyu ko shekaru uku har shekaru biyar haɗe da biyan tarar da ke farawa daga miliyan ɗaya zuwa miliyan biyar na sefa. Ni ne Alhaji Muhammad Alkabir jagoran gungun kawantakar kungiyoyin horar hula na da ake ce ma sinarji da organisation de la société civile ni a gani na wannan matakin da gwamnati ta dauka abin alheri ne kadiba hawatarin karya ce za a kirkiro a hudota a watsa mutane suna mamakin da abun da gaskiya ne saboda mi saboda babu doka wanda ya ga dama mutum sai ya shige a kure kawai ya kirkiro labari gaskiya ko karya ko da wata manufa kawai sai ya watsa da ita amma yanzu da aka sa doka abun zai kawo gyaran huska sosai sai dai kuma Eh, wajen eh, amfani da wannan doka a kiyaye eh, kare haƙƙin jama'a. Sai dai masu amfani da kafafen sada zumunta na cewa abin ya yi tsanani. Wannan ya sa wani ɗan fafutuka ta hanyar blog Mahmudu Jubahamani ya yi kira a sake duba batun. c'est que si on te juge coupable, tu peux pas te jouir d'une euh, circonstance atténuante ya ce babbar matsalar da ke tattare da wannan mataki shine da zaran aka ce an same ka da laifi ba za a yi maka kowane irin sassauci ba ko a baka damar yin kasan talala ba makawa sai a garkame ka a kurkuku Muna sake aika kira ga shugaban CNSP ya sake duba wannan doka don baiwa 'yan ƙasa dama su bayyana ra'ayoyinsu ba tare da wata tsangwama ba, domin wannan doka na barazanar rufe bakunan mutanen da ka iya bada shawarwari masu amfani. 'Yan jarida na daga cikin waɗanda ke nuna fargaba a game da gyaran fuskar da aka zo da shi. lamarin da ka iya mai da hannun agogo baya a ayyukan baiwa al'umma labarai na zahirin abubuwan da suka wakana to amma a tunanin shugaban kungiyar anifi ta mawallafan jaridu masu zaman kansu zabairu sule magana ce da za a iya cewa ta kasu ta rabu a wani fannin ana iya cewa akwai ci baya bisa kan abin amma kuma a wani fannin yana gyara 'yan jarida saboda yau kaga tun da yanar zigizo ta fara wani bai san ba ma menene aikin jarida me unhanin ba da labari ya ne ake ba da labari ya ne ake tace shi kawai da an katsam ya gani mutum ya samu ya zo ya watsa labari haka nan to kenan kaga yanzu ita wagga dokai za ta taka ma wannan wanda ba 'yan jarida ba birki sule mummuni barma muyar amurka daga mai a jamhuriyar nijar